Ah, da kuma ba da amsoshi akan wasu tambayoyi wa'inda mutane suke a ƙasan comment ɗin bidiyon da muka saka ko kuma ah, wasu maganganu ko shawara ko kuma wani abu da ya shige musu duhu domin ƙara wayar musu da kai akan wannan shirin namu na izzasu za mu fara ah, ba da amsar tambaya ta farko amma kafin mu karanto muna zuwa To masha Allah. A tambayar mu ta farko shine wata gundume mai tambaya ce a wani Ahmad Alhassan ya turo mana. Ya ce wai su iyayen Umar Hashim ko gida baya canja musu ne duk cikin dukiyar da yake samu? To, a bawan Allah Umar Hashim da kake gani ma'aikaci ne a wannan ma'aikata ta mai girma matawalle kuma shi shugaba ne a cikin wannan ma'aikatar kuma iya daidai gwargwado yana kwatanta adalci da riƙon amana kuma da gaskiya so saboda haka ba irin shugabannin da suke zauna su zauna su yi cinye duba ne ba su ringa ɗibar dukiyar mutane suna zuwa suna yi ma kansu hidima suna yi ma iyayensu hidima suna ma yan uwansu hidima shi abin da ya dogara da shi kawai iya albashinsa na wannan aiki da yake yi shi yasa kaga gidan ma a bai waiwaye su ba kuma bai canza musu gida ba ko bai musu wani abu ba kuma su kansu iyayen nasa suna ja masa kunne suna masa nasiha kullum akan cewa lallai ya ci gaba da rike amana kuma da gaskiya abin da yake samu sun sani zai iya siya musu gida ko kuma ba zai iya siya musu gida ba duka sun sani saboda haka a wannan kenan Malam Umar Hashim yana zaman albashinsa ne a cikin wannan ma'aikata ta mai girma matawalli ba wanda yake ɗiba kuɗi ya je ya kashe ko ya yi gaban kansa ba da fatan a malam ahmad alhassan ka fahimta na gode to masha Allah a nan kuma hajiya maryam ta ce wallahi tallahi tun da nake kallon izza so ban taɓa jin daɗinsa ba irin na yau umar hashim allah ya yi maka albarka allah ya sa ka gama da duniya lafiya wallahi na koyi darasi a wuri ɗaya alhamdulillah to masha Allahu a ni ma ina godiya da addu'a da kika mun kuma Allah ya saka miki da alkhairi kuma zan so a ce kin faɗi darasin da kika samu a cikin wannan fim na Izza so domin wasu su ma su gani kila wani yana so ya koyi wannan darasin a nan wurin amma baki faɗa ba amma Hajiya Maryam muna roƙonki a wani comment din ki gaya mana inda kika koyi darasi domin shi ma mai fashin baki a kansa nan gaba insha Allah muna godiya da bibiyar mu da kike yi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 idan buƙatar hakan ta tashi muna amfani da lambar waya kamar haka Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su, bai wuce tsawon yasa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyar mu, domin ta kan jawo matsala na kankancewan gaba tattarewar fata tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system ita yin mantuwa ita yin rama kai istimina'i tana jawo matsala na rashin haifuwa tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center ina masu fama da matsala ta ciwon HIV wato sida mutane da dama suna tunanin babu maganinta to ku sani mun ba mutane da dama kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala ta hb wato hepatitis ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis mu sani wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin sailo yana kashe masa jiki yana sa su zawo da mara ma gaba ki daya ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu gaba ki daya ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba kai sanyi sunansa ɗaya amma illolinsa na da yawa domin akwai syphilis akwai gloria akwai kuma genital herpes akwai fungal infection akwai sexual infection akwai kuma bacterial infection waɗannan kaɗan ne daga cikin nau'in cututtuka na infection kuma dukkaninsu akwai magungunansu a karkashin cibiya ta Shifaun Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta iska, sihiri ko kuma samu. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu Shifaun Islamic Medicine Center a Every Coast cikin kwadebuwa a cikin garin Abidjan. A Libya kuwa muna da shi a Misrata da kuma Trifoli. a chad muna nan a jamaina a cameroon muna nan a duwala a jamhuriyar niger kuwa muna nan a cikin duso da kuma maradi za ku samu shifawan Islamic Medicine Center a Borno State cikin garin Maiduguri a nan gaba da gadon Lagos State da kuma Gambarun Gala. A jihar Kano kuma muna nan a Maidile, sannan a Adamawa muna nan a Mubi, a nan gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Beni El Hussein a shagon mai namba B2. a cikin garin Taraba Jalingo muna nan a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman biyu. Yawwa, a nan kuma babu suna user ya nuna mana cewa gaskiya ya kamata a rage gaskiya ya kamata a ƙara tsawon lokaci kuma a rage yawan talla. To, kamar yadda muka sani minti talatin muke sakawa wani lokacin ma talatin da biyar wani talatin da biyu wani lokacin ma yana kaiwa minti talatin da bakwai sannan kuma muna sa tallaka. yadda muke saka shi dai haka muke saka wannan fim din tsawon minti talatin kuma ina ganin kamar idan mutane ya musu daɗi ne suke ganin kamar yana saurin ƙarewa amma abin da muke sakawa shine minti talatin talla kuma ba za mu daina saka talla ba saboda magana gaskiya talla ita ma muna ƙara samun kuɗin shiga a ciki kamar yadda muka sani cewa business ake a cikin wannan harka ta izza so su saboda haka muna saka talluka ne domin suna kawo hajojinsu muna tallata musu kaga ba zai yi mu daina sa talla ba a cikin wannan fim mai albarka na izza so amma muna godiya kuma da shawara kuma za mu duba yiwuwar cewa in za mu ƙara lokaci din insha Allah za mu ƙara ko da zuwa nan gaba mun gode Yawwa, masha Allah, a nan kuma ga Zakariya ƙaura ya ce, amma dai gaskiya kada matawalle ya rasu. To, Malam Zakariya, shi fim idan kana kallonsa kakan ga wani abin kamar zai zama maka gaske, to amma ana nuna irin reality ne, komi ko kuma abin da zai iya faruwa a gaske. so saboda haka magana cewa wai ai matawalle yana kwance akan garin asibiti ba shine zai nuna maka cewa wai ai matawalle zai rasu ba ko kuma za a kashe matawalle ko wani tunani makamancin haka kai dai abin da muke so shine malam zakariya ka ci gaba da kallon mu a tashin mu ta bakuri tv a mai faɗakarwa mai ilmantarwa sannan mai nishaɗantarwa za ka gani idan ma matawalle zai mutu ko kuma zai mutu ba duk za ka gani insha Allah muna godiya da wannan shawara da ka bamu Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya zumunci na gode to masha Allah a anan za mu tsaya sannan muna godiya da waɗanda suke bibiyar mu a wannan tasha ta mu ta bakor tv da suke mana fatan alkhairi da suke bamu shawarwari Allah ya zumunci Allah ya saka muku da alkhairi muna jin daɗin yadda kuke mana kamar yadda muke faɗa kuma kullum dan ku muke abin mu lokacin da muka saka izzar so a kan YouTube idan mutane ba su kalla ba to lalle mun yi asara amma idan sun kalla to lalle mun ci riba saboda dan ku muke yin sa muna godiya muna godiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi kuma wannan a interview kamar yadda ku sani duk ranar Laraba za ta ringa zuwar muku a tashan mu ta Bakori TV da karfe 8 na dare in Allah ya domin jin shawarwari ko kuma amsa tambayoyi ko kuma wani abu da ya shige ma mutane duhu a cikin wannan fim namu na izzasu ku je ku ci gaba danna mana subscribing ku danna mana ƙararwa a wannan tasha tamu ta Bakor TV domin ci gaba da kallon bidiyoyi ba ma na izzasu ba kadai waɗanda za su biyo baya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu naku Umar Hashim a koda yaushe